Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 200.5 sai kuma Alfa rediyo da ke birnin Kumasi a kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yanzu ma alheri Grace Abdi ce tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin jan ragamar shirin na wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji takun saƙa da ake yi tsakanin ƙungiyar 'yan jaridu reshen jihar Plateau a Najeriya da jami'an tsaro. Sai kuma batun fasa bututun man fetur da yake ƙara tsananta a jihar Rivers. Baba Yakubu Makeri zai shigo da shirin a dawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan matakan da za a iya ɗauka na shawo kan matsalar yawan haɗura a kan hanyoyi. Sulaiman Muni Barma zai gabatar da sharhin jaridun jamhuriyar Nijar. Kamar yadda muka saba mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karatu baba ya koma kiri. turkiya ta nemi izini a jiya litinin daga saudi arabia ta binciki ofishin jakadancin saudi arabia a istanbul domin gano dalilin bacewar wani dan jarida na saudiya da jami'an turkiya suka ce an kashe shi a cikin ginin ofishin jakadancin yarima muhammad bin salman ya faɗa a makon da ya gabata cewa a shirye riyadh take ta tarbi gwamnatin turkiya kuma ta bata damar ta bincike ofishinta. ta saboda babu wani abin da take boyewa game da bacewar ɗan jaridar nan mai shekaru 59 da haihuwa da ake kira jamal khashoggi sai dai ba a gano nan da dan ko jami'an turkiya sun samu izinin shiga ofishin jakadancin saudiyyar bayan sun nemi izinin yin hakan a jiya litinin jami'an saudiyya sun ce zargi da masu binciken turkiya suke yi na kashe kashogi ba shi da wani makama shugaban turkiya rajab tayyip erdogan ya ce tilas ne jama'an saudiya su fito da shaidar da ke nuna kashugi ya bar cikin ofishin jakadancin bayan ya isa ofishin a ranar talata da makon da ya gabata wanda ya je nan ofishin jakadancin saudiya domin neman wasu takardun daurin aurensa da yake shirin yi. Kasar Kamaru ta fara kirga ƙuri'un da aka kada a zaben shugaban kasa na ranar Lahadi wanda jama'ai da masu sa ido na kungiyar tarayyar afirka suka kwatanta da mai inganci hukumomin sun ce an samu 'yan matsaloli nan da can da wasu rigingimu masu alaka da zaben amma dai ba su da wani tasiri akan sakamakon zaben 'yan kamaru sun koma bakin aiki a ranar litinin wuni guda bayan an kammala zaben shugaban kasa. yayin da ake jiran sakamakon zaben a hukumance nan da makonni biyu masu zuwa hukumar zaben kamaru ta kwatanta zaben da cin nasara eric esos shine babban daraktan mai kula da zaɓe a hukumar zaben ƙasar ya ce an yi zaben cikin ruwan sanyi a wurare da dama a yankunan masu amfani da harshe ingilishi da ma faransanci ya ce an samu ƙananan rigingimu a wasu rumfunan zaɓe da ya sanadiyar cacar baki tsakanin 'yan takara daga ɗaya zuwa biyu wanda aka samu nan da can wanda ya so ya kawo wa harkokin jama'a tsaiko ya ce irin waɗannan cin mutuncin bai dace ba da tsarin demokuraɗiyya da ke baiwa kowa damar 'yancin faɗan albarkacin bakinsa sama da mutane dubu bakwai ne suka yi aikin sa ido a zaben da aka yi a kamaru ciki har da jami'ai daga ƙungiyar tarayyar afirka bayan wasu sa'o'i da kammala bukin rantsar da sabon alkalin kotun koli shugaban amurka donald trump ya zargi jam'iyyar adawa ta democrat da shirya makircin tsige brett kavanaugh daga kotun kolin kavanaugh da ya sha da kyar kafin majalisar dattawan kasar ta tabbatar da shi sakamakon zargin da aka yi masa na yin lalata da wata mace a lokacin da yake dan matashinsa ya faɗa cikin zargin karya da democrat ta shirya masa inji donald trump kuma ya ce suna neman su tsige shi shugaban ya yi waɗannan kalaman ne gaban manema labarai kafin ya ɗauki jirgi mai saukar ungulu na shugaban ƙasar amurka a fadar white house kuma ya, ce musguna da kavanaugh da 'yan adawa suka yi za su ga sakamakon yin hakan a zaɓe da za a yi a sabon wata Labaran duniya kenan kuka saurara. bari mu bude taskawar rahotannin namu a jihar Rivers, Najeriya, inda rahotanni ke nuni da cewa matsalar fasa bututun mai na ƙara tsananta kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilin lamido abubakar sakkwato ya haɗa mana rundunar daya ta soja ta shirya ta shidda da ke birnin fatakwal wato 6 division a jihar rivers ta ce waɗannan barayin fa a yanzu sun ƙasaita matuƙa kuma ba sa jin kunyar kowa bisa la'akarin farmakin da ta kai na baya-bayan nan farmakin da rundunar sojan ta kai shine kan wata maɓoyar kasuwar hada-hadar mai na sata inda ta bai bayyana cewa ta riske wasu manyan motoci tanka-tanka su kimanin goma sha shida da ke dakon lodin wannan man da asalinsa na fasa bututun mai ne da ake yi a same shi sannan kuma a dafa shi a tace shi ta bayan fage rundunar ta ce ta ci wannan nasarar farmakin ne bayan ta samu wasu bayanai na sirri na cewar wannan kasuwa ta barayin mai na na a ɓoye a wani yadi mallakar wani kamfani da ake kira Decon Union Salt a birnin Fatakwal ga ma abinda mai magana da yawon rundunar sojan da ke jihar Rivers Kanal Aminu Ilyasu ke faɗi. Why are we bringing the press for goodness sake to come and witness this. Is this something special? Something? No. But because the thing is becoming too daring. Ya ce dalilin da ya sa muka kawo manema labaru don su gani wa idonsu kallar satan mai shine kan cewar al'amarin ya ɓaci sosai domin 'yan satar mai nan ba sa jin tsoron kowa a yanzu kuma ko ba komai halayyar tasu ta shafe mu ta shafe ku kuma ta shafi kowa ma a Najeriya sannan kuma mutane da dama sun shiga cikin wannan harkar kuma sun samu kuɗi na fitar hankali hankali ta yadda ma suna neman su fi karfin hukumomi kuma yawancin gidajen mai na karɓar irin wannan mai na sata ke ci gaba da bata injinan motocin jama'a a yayin da rundunar ta sojan najeriya ta kai wannan farmaki tuni barayin na mai suka ranta a nakare inda daga karshe ba a kai ga kama kowa ba to sai dai kuma rundunar ta sojin ta ce za ta kara tashi tsaye don shawo kan wannan matsalar da ke ci gaba da yiwa tattalin arzikin najeriya zagon ƙasa. suspect each and everybody. They go and bring adulterated products, petrol, they put in the filling stations. Wasu da ke cikin wannan halayyar ta satar danyen mai a yankin na Niger Delta mai arzikin mai ga abin da suke cewa. It hard for this bunkery to stop because development never day for the state and this bunkery they sustain 80% of River State boys and they e reduce crime for the state. Wannan wani matashi ne da bai so a ambaci sunansa ba yana cewa ne da wuya matsalar fasa bututun mai ta daina a yankin mu na niger delta saboda har yanzu ba mu da wani abu a ƙasa da za mu iya dogaro da shi a nan yankin mu na niger delta saboda haka mun dogara ne ga wannan satar man don yana hana mu aikata wasu miyagun laifuka kuma idan aka hana wannan satar mai kuma za mu gallabi jama'a mu abin nan ba wai muna dan je ana zuwa ana fasa fai bane domin mu zalunci bayin allah a'a muna dan yi ne mu samu na tuwo amma mu dai ba faɗa muke da gwamnatin najeriya ba tunda mun san gwamnati yanzu da za ta bullo mana da hanyoyin da za mu ci abinci za mu iya barin wannan harkar. Matsalar masu halayyar fasa bututun mai a Najeriya don satar mai matsala da ke haifarwa ƙasa ta Najeriya hasarar kimanin dala biliyan ɗaya a duk ranar Allah Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. Najeriya ƙasa ne uwa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya ƙasa daga batun albarkatun man fetur kuma sai harkokin tsaro a jihar Plateau, Najeriya, inda ake takun saƙa tsakanin rundunar soji da ƙungiyar 'yan jaridu ta jihar. Ga Zainab Babaji da ƙarin bayani. Shugaban kungiyar 'yan jarida ta ƙasa a jihar Filato Mr. Paul Jatau ya ce batun dokar takaita zirga-zirga da gwamnatin jihar Filato ta sanya a ƙananan hukumomin Jos ta Arewa da jasta Kudu ya sa sojoji na cin zarafin jama'a ciki har da tun Tunda sun saba suna zuwa gurinmu su tambaye mu su je su taimake su su ga wannan aikin ya kamata su gane cewa mu ba muna wani abin da zai bata musu aiki bane yadda su ma suna so a yi zama zaman lafiya haka yan jarida suke so ya zaman lafiya amma in sun fara musguna ma yan jarida kuma mu ma sai mu za mu za mu daina ma wasa labaran su yanzu a yanzu mutum nawa a cikin yan jarida kuke ganin kamar an ci musu mutunci to yanzu dai friday ne aka ci masa mutunci amma kuma akwai eh, shi andrew ajija da shi ma musguna mishi a nan tudun wada wai sun ce da karfe biyar da rabi sun zo sun ce wai an fara kofi wato kuna ba su barazanan cewa idan ba su daina cin mutuncin yan jarida ba za ku kauce ma daukan labarai labaransu eh, don tunda muna ganin kamar ba su ga amfani aikin mu bane shi yasa suna ma membobin mu haka shi ma wani dan jarida da ya yi karo da sojojin ya ce ya ziyarci abokinsa ne da misalin karfe biyar da rabi na yamma amma jami'an tsaro suka nemi ci masa mutunci sunana andrew ajija na tashi daga aiki kamar tsakanin karfe biyar da rabi zani gida sai na rasa abun wani abokina ta tudun wada muna sai sai ga sojoji suka soka mota suna kore mutane muna kaman ko suna bin wani ne daga nan kawai sai muka karanzana muka sai a gefe daya sai suka zo su zini mu suna korin kowa wannan abun ya ta faruwa kowane lokaci in ka je anguwannin da ba irin manyan mutane anguwannin da akwai marasa galihu za ga suna korin mutane a lokacin da ba kan kare ba suna sa mutane tsoro don a lokacin da suke yi wannan abun na gan wata mata mai sai da atili ta gudu har ta shiga cikin ciyawa ba mu san ko ta ji ciwo ko ta ji ciwo ba kamar jiya da nan na ga maka akwai wani wanda dan jarida ne aka kama shi a cikin jama'a ran sati ya yi kusan awa 28 a hannun sojoji sun kwashe wayansu sun ji mishi ciwo sun yi mishi fada kuma ya je siyan abinci ne a wani gidan cin abinci kawai amma kana ganin kama wannan zai shafi dangantakan ku ko hulɗan ku tsakanin eh, ku yan jarida da sojoji already ma ya shafi abun ayi don akwai wani abun da ya faru kwanakin nan inda ake ce ana neman wani sojan da ya har yanzu ba gan shi ba akwai wasu da suka je wurin ni ba zan ya fara sunan su yanzu ba suka je a ra'ayin su don su investigate su ga ko ma me ke a ciki ba su yarda ma su zo kusa da wurin ba bayan sun nuna musu ID card nuna musu komai da kuma su yan jaridu ne sun zo su gani da idanun su don ana kai mutane ne kai yan jaridu za ta tattara ko kai ku abin da aka yi za a gaya muku ne kai ku tashi ku kuma kusan asalin ma abin da ke faruwa a wurin ba aka kore su suka dawo har ma a wani ya doka hoto daga nesa suka bishi sun karba shi wannan memory card sun ce musu dole a wafin abin da suka doka kakakin rundunar tsaro da ke aikin wanzar da zaman lafiya a jihar Plateau Manjo Umar Adam ya ce yan jarida da sojoji da ke aikin tsaro a jihar ya kyautu su sami kyakkyawa. kyakkyawan alaka don aikin tsaron ƙasa. Sai kika gani sojoji sun je sun kori mutane tun lokacin bai yi ba. To daga dukkanin alamu sun sami wato bayani ne na sirri kuma wato wani lokaci sai ki ga cewa mutane suna taruwa waje guda Wataƙila akwai wani abu da irin masu karya doka dai haka dole a kokari a samu a gyara shi amma haka kawai mutanen mu ba za su je lokacin doka bai hau ba sai su hau mutane da mu da su da bika ake yi wa yi to idan an samu dan wani sabani abu ne wanda suke yi za a iya gyarawa. Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Bari mu rufe taskar rahotannin namu a jamhuriyar Nijar inda wasu rahotanni ke cewa kungiyar likitocin agaji ta ƙasa da ƙasa Doctors Without Borders ta goyi bayan wata jami'arta wacce hukumomin Nijar suka kora daga ƙasar a makon da ya gabata saboda ta nuna damuwa kan yawaitar mace-macen yara a karkarar magarya. lamarin da ya sa dan majalisar dokoki mai wakiltar wannan yankin alhaji shafi'u magarya ya buƙaci bangarorin su sasanta kamar yadda za ku ji a wannan hirarsu da wakilinmu suleiman muni barma shi hausa suka ce in bera da sata da wuda da gamshi harkar mace-mace a msf a magarya abinda muka sani lalle ana yin su ba a cewa ba a mutuwa tunda daman yara ne ake kawowa wasu sun galabaita tukwana a kawo su to eh, wannan abin da ta faɗa ita akan aikinta ne kuma kamar yadda minista ya faɗi su ma yalla sun yi bincike lalle ana mace-mace a a msf din magariya amma muna so duniya ta san cewa msf din magariya ba ɗaya ba ne da sauran msf da suke ƙasar nan babban guri ne an kun diba daga nigeria ana shigowa da ko ina saboda su da san furanciyar ne kenan bana da abin ya yi kamari rishin lafiya ta yi kamari hal alhail gida suka kama makwabta don su kara eh, karfafa gurin ajiye marasa lahiya. Wani rabul wai ce ku can nan da ake akan wannan maganar ba ganin kamar za ka iya al'ummar magarya ta goga musu sosan tsiya ko kuma baki ɗayan nishar. To shi abin zancen ai babu takaddama da zaran minista ya gewa shi abin da aka gaya masa ya ɗau mataki a kai ya ce wannan baturiya da ta wallaha ta bar ƙasa ita ai a cikin maganganun ta da akwai anda take da gaskiya akwai anda take da kuskure saboda wannan aiki da suke yi suna ƙalƙashin babban likitan magariya me zai hana ku 'yan majalisar dokokin ƙasa ku kafa wani kwamiti domin ku je ku yi bincike ku tantance wa kanku abubuwan da ke faruwa a matsayinku na wakilan al'umma duk wani da suka wuto mun yi magana da wakilan msf wannan abu ah, bai zan matsala ba su suna nan suna wa mutane magani ai ko gwamnati ya san da zaman da msf suke yi yana da amfani ai ba gwamnati ya ce msf ta tattara kayan da ta bar guri ba ne amma kuma wasu rahotanni daga baya na cewa ai kungiyar ta msf tana ta nuna goyon baya ga ita wannan eh, jami'a dr an ai ba a ce a samfur a ɗari bisa ɗari bata da gaskiya ba amma yanayin da ta hutuwa abin ne bai kamata ba mai babban abin da za mu hudi na ƙarshe ban ma san a ce akwai matsala tsakanin msf da gwamnati don mu muna so mu tabbatarwa da duniya a yanzu ban mu da wani babban furoje a magarya wanda ya wuce msf shekarun baya an sha samun matsala kuma mun sha shiga mu yi ruwa mu yi tsaki a gyara akwai lokacin da aka yi nuna masa ma kamar su naɗe kayansa amma aka shiga aka gyara kin yara Allah na nan haba yara manyan gobe yan yara ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta. Tuwa gaida malamai kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga Baba Yakubu Makeri da shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya. Baba yakubu makeri ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau ne za mu ci gaba da hirar wakilinmu a jihar Kano Mahmud Ibrahim Kwari da Alhaji Bello Muhammadu Babura tsohon babban jami'in hukumar kula da lafiyar mota da direba a Najeriya ta VIO wanda ya rike mukamai da dama a wannan hukumar da ma wasu ma'aikatun. A makon da ya gabata bakon namu ya yi cikakken bayanin kansa kuma hiransu da mahmud kwali ya kai inda yake bayani akan manyan dalilan da ya sa aka kafa wannan hukumar ta vio domin duban lafiyar ababen hawa da lafiyar matuka da kuma lafiyar hanya ma dan kanta a yau za mu tashi ne daga wannan tambayar. Magana biya yau dinnan a wace shekara ne aka kafa ta ban sani ba ko da zai iya tuna shekara ta nawa yanzu. A to lokacin da aka kafa ta dai ba zan iya tuna exactly ba zan iya dai harsashe da na san lokacin da muka shiga mu ne ah, third generation ko kuma in ce fourth generation bayan tura sun tafi aka zo aka kafa aka sa aka samu ɗahiru allah ji kansa shine shugaba na farko dan najeriya ɗan kano daga nan kuma bayan ya bari shi kuma malam sani ya karba malam sani gwarzo bayan malam sani gwarzo ya bari alhaji aminu abdullahi ya bari to a wani tsakanin na koma jigawa ma hmm. to amma na san dai ba za ta wuce wajen irin 19 in the 70s da aka kama da kuma ita dai yadda mutanen mu suka karba wato ma'ana yan najeriya suka karba yan mm, kasa suka karba mm, ah, bayan tura mulki mallaka bayan wajen 1960s mm, da ke karshen shekarun 1960 yawwa karshen 1960 a lokacin ah, mutanen mu suka karba to kuma don haka idan na fahimce ka za a iya cewa shi wannan ofishi na VIO ko hukuma ko ma'aikata ta VIO turawa ne suka kafa ta na mulkin mallaka turawa ne suka kafa ta akwai wanda ake cewa kwandiriyar mu ma labarin su muka samu mm. shine wanda ya fara kafa ta duk wani tsohon direba da ya kai shekara saba'in ko tamanin mm. a kowace sa'in ya san kwandariya shi ne ya fara kafa nan wajen daga nan kuma wani ya zo musu crop shi kuma ya hau to daga nan wajen musu crop kuma sai man ɗahir hau mm. man ɗahir kano Aikin biyawo waɗannan kamar yadda ka fara haska mana shine kiyaye lafiyar al'umma, kiyaye lafiyar ababen hawa da tabbatar da doka da oda akan sha'anin sufuri. daga baya an kafa hukumomi masu nasaba da irin wannan kwatsam sai mutane suka ga suna aiki kamar na bio din sannan kuma a baya an ga kamar 'yan sanda ma suna taka rawa irin wannan yaya za ka bayyana alakar shi ita ma'aikatar vio da hukumomi irin na bangaren 'yan sanda da su masu kina suna da wani bangare na kula da sha'anin sufuri da kuma ita kanta hukumar road safety da gwamnatin tarayya ta yi kusan shekaru talatin da suka wuce yau to kamar yadda fara faɗa maka hususan ga abin da aka yi akan an gina mu ne akan mu tabbatar da lafiyar hanya da lafiyar motoci kuma ta dauke kaya mu tabbatar da cewa ba ta dauke kaya fiye da mizani ba haka kuma mata take fasin take daukan fasinja ba ta ɗauki mutane fiye da yanda aka zayyana mata dauka ba a dokance da kuma direba mu tabbatar da lasin da komai kafin ya hau mota mu tabbatar da kuɗin hanya kafin hau mota to waɗannan abubuwan kamar da ke ga muka akan hususan akan sa aka yi mu to mun zo mun samu kama mana aiki da 'yan sanda 'yan sanda a lokacin inda muke haɗuwa da su wajen idan motocin yi haɗari su zo mana da su mu kama su amin duba su mu ba su report abinda muke kendan a wani lokaci ma na taɓa ni na taɓa ku ne ƙwararru na sanin lafiyar ababen hawa kwarai da kasa saboda muna kwararru na sanin lafiyar ababen hawa mm. albaran manta ba na taba zama shugaban a duba hadari na kano ofis ɗina ma a mtg yake lokacin hmm. motoci na ake tara su kuma na ake zuwa in duba su in ba da report dina su suna da alhakin na zuwa su auno su ga irin yadda mota ta samu kanta hadarin ta samu kanta yanayin hadarin hadarin hmm. wato wajen taka birki da sauransu su suke ne duk da cewa mu ma a competent hmm. mu ma za mu iya bincika saboda duk wanda ya karatu mota ya san maganar speed da time da velocity da sauransu to amma su su ne suke da wannan hurumin na duba mota yadda abin ya kasance mu ko mu duba lafiyarta a lokacin da ta samu hadarin za mu iya bada da mu muka duba a lokacin idan wani abu ya faru kafin hadarin za mu iya faɗa a wato ga misali a ce ko mota da ba ta da birki za mu iya ganewa a ce ko mota ah, wani abu ya balle shi yasa ta ya wa hadari da mu iya ganewa to wannan shine muke duba sannan mu ba da rapport akan wannan ka ba da rapport kuma daga nan su kuma su je da aikin su kenan idan a lokacin ma ya faru eh, wani abu ne ya balle sannan ya haddasa hadarin za ku iya gane ko kuma a'a dama in ma ba shi ne hakan ce haka ya sa ta faru kwarai da gaske a yau ma nan za mu dakatar da wannan hiran kuma mu ci gaba da ita a mako mai zuwa saboda akwai muhimman bayanai da za su taimaka wurin rage hatsarin ababen hawa wadda ita ce babban manufar wannan shirin. A madadin shi bakon namu Bello Muhammadu Babura da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da sauran ma'aikatan sashen Hausa da murya Amurka Baba ya ko makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya. Yanzu kuma ga Sulaiman Barma ya sake shigowa wannan karan da muhimman rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridun jamhuriyar Nijar wannan mako. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lanketer wacce ta ruwaito cewa jagoran 'yan adawa Hamma Amadu da ke hijira a waje ya bankaɗo wasu bayanan fallasar da ke ayyana abin da ya kira yarjejeniyar bani gishiri in ba manda wacce a ta tsohon shugaban gwamnatin mulkin soja janar salu jibo ya amince ya ba isuhu muhammadu damar lashe zaben 2011 yayin da shi kuma ɗan takarar na pnds tarayya na wancan lokaci ya ɗauki alkawalin gyara wa janar salu ya ɗare kujerar mulkin niger a ƙarshen zaben 2021 jaridar ta ce a ci gaban wannan tonon silili hama amadu ya tabbatar da cewa ministan cikin gida na wancan lokaci sisa usman ne ya kurmata wannan labari jaridar lanketer na cewa kawancan jam'iyyu masu mulkin niger ya fara yunkurin farfado da ayyukan kwamitin sulhun rigingimin siyasa wato sai ndp domin nazarin hanyoyin warware kikikakar da ke barazana ga tsare-tsaren zaɓuɓɓukan 2021 sai dai 'yan adawa na kokarin yi wa wannan yunkuri kafar angulu saboda haka suka kaurace wa taron na ndp na baya-bayan nan abin da ke gwada bakar aniyar kawancen jam'iyyun na frddr waɗanda alamu ne da ke nunin sun fi son a ja kwarya ta fashe in ji republican jaridar lebanon ta ruwaito cewa gwamnatin nijar ta nuna damuwa akan barazanar da mamayar leda ke yi wa kasar noma da kiwo a wannan lokaci da canjin yanayi ke ƙara kamari musamman a yankin Sahel. Jaridar ta ambato ministan filaye yana cewa akalla ton dubu na leda ne ake amfani da su a kowace rana a birnin Yamai mai yawan al'umma miliyan ɗaya da rabi kacal lamarin da ke gurɓata muhalli har ma da iskar da jama'a ke shaƙa. jaridar le sahel ta zo da labarin wata ganawar da aka yi tsakanin shugaban ƙasar niger isu muhammadu da jakadan china a niger wanne ya gaya wa manema labarai cewa sun tantauna ne a kan batutuwan da suka shafi albarkatun man fetur ɗin da china ke haƙowa a wannan ƙasa sai kuma maganar manyan ayyukan gine-gine makarkare sharhin jaridun na wannan mako da jaridar ayer info wacce ta ce ƙasar italiya ta yi wa nijar zubin kuɗaɗe miliyan uku na euro mararan waɗanda za a yi amfani da su domin inganta rayuwar 'yan gudun hijira da mutanen da ke cikin halin buƙatar kariya a yankunan agadas da yamai ta hanyar wani na musamman sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger sai kuma ra'ayoyi da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum sashen Hausa na murar Amurka. Mai magana Yusuf Bazuka mai laida Zalalo a jihar Bauchi. na kira ga mu Najeriya. To, a zaɓe dai na da gwani a wannan lokaci da muke fama da shi a jam'iyyar mu ta APC. Allah ya ba wa shugaba Buhari ne ɗan takara. sannan kuma a jam'iyyar pdp allah ya ba wa ciku abubakar talatin adamawa ne ɗan takara To ina kira ga dukkan talakawan najeriya ni ta neman abin da ya fi mana alkhairi kada mu raja'a cewar sewa ne sewa ne shugaban da zai jawo mana alkhairi Allah ya sa shi ne mafi alkhairi a gare mu to shi ya kamata mu ta addu'a Allah ya bamu assalamu alaikum kafin mu karkare ga takaitattun labarai sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya faɗa wa takwarar aikinsa na ƙasar china a jiya litinin cewa amurka tana da babbar damuwa game da ayyukan china akan batutuwa da dama ciki har da batutuwan take 'yancin bil'adama da kuma batun tekun kudancin china ya ce muna da saɓani akan wasu muhimman batutuwa in ji pompeo yana faɗawa ministan harkokin wajen china wang yi manyan jami'an guda biyu sun faɗa wa juna gaskiya kai tsaye lamarin da ba a saba ganin irinsa ba a irin wannan ganawar wato tattaunawa akan harkokin diplomasiyya wang ya zargi amurka da kara tankiyan cinikayya da china kuma ya ce washington ta kulla wata hulɗa da taiwan da wato wanda ya saba ma china To a gaida na goma masu saurare nan muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau sai kuma canza la'asar ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri ciki har da shirin noma tushen arziki. Kamar kullum za ku iya sauraron wannan shirin da dukkan shirye-shirye da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet hausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin voa. Kuna kuma iya yin muhawara a shafinanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su musamman Baba Yakubu Makeri da ya karanto labarai da kuma kuma Solomon Abo da ya daidaita sautin shiri da bada umarni har ma da injiniyan mu alheri ke muku fata alheri ko na lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.